mana wasu dalibai kenan da rikicin boko haram daidaita daga arewacin borno ke ɗaukan darasi don haraman ɗaukan jarabawan zangon ƙarshe wato jaraban da ake kira wayek da neko don samun damar kammala karatun da suka soma sakamakon kwace garuruwan su da ayan kungiyar boko haram suka yi wanda ya hana su damar kammala wannan karatu a garuruwan su na asali waɗannan ɗalibai ne da alalin su ya kusan ɗari biyar sun samu taimako ne daga wajen alhaji abubakar kyari wanda ya ɗauki nauyin kammala karatun nasu da kuma kungiyar wasu malamai matasa daga arewacin borno wanda ke koyar da su kyauta waɗannan ɗalibai boye sun kunshi 'yan mata da samari da yanzu hakan ke ɗaukan darasi a garin maiduguri da zai ba su damar zana jarabawar su na zangon ƙarshe na dai tambaya alhaji abubakar kyarin ko menene ya bashi ƙwarin gwiwar ɗaukan ɗawainiyar waɗannan ɗalibai sai amsa min da cewa daman ni tun da farko daman ina kukan rashin harkar ilimi na arewacin ba a najeriya aka tsaya ka duba ni da a gani na muna nan wajen baya baya haka to ga wannan masifa kuma na tashi hankali da ya same mu sai ka ga in ba mu tashi tsaye muka ce za mu haɗa kan mai wannan abun ba to za mu ƙara baya ke wannan akan yanzu haka muka samu ko da yara ɗari hudu ko ɗari biyar muka samu muka tallafa musu muka koya muka taimaka suka ci jarabawan kaga ai ƙasan ne ya riba a kai kuma muka naɗe hannun mu muka bari kuma asara ne a gare mu to haka ne hanyoyin da muke roƙon mutanen mu kowa ya tashi ma ya sa kai a ciki yanzu hakan da ana dafa waɗannan ɗalibai abinci a inda suke ɗaukan darasi an kuma sawa musu littattafan karatu da kuma motocin da zai dinga jigilar su daga inda suke zuwa gidajen da suke samu mafaka ko kuma sansanin yan gurin hijira kuma Ibrahim Hassan dai shine shugaban kungiyar waɗannan matasa da suka fito daga arewacin Borno kun da yace yanzu hakan sun fi hamsin kuma sun ɗauki nauyin koyar da waɗannan ɗalibai ne don samun magada ko da bayan ransu ne duk abin da zaka yi a rayuwa ka san karka ga kanka kai ka duba na baya ko yanzu ba ma namu muna so mu bar legacy da yes kuma abun wannan kungiyar mun nan wata ran ba mu bane a wajen so muna so continuously wayan bayan mu su yi wani ma ya zo ya haka ai benefit ne muhimmancin kungiyar mu tabarku kuna yi don kuɗi ne ko kuwa kuna yi kyauta ne a muna yi kyauta ne mu kai balantin ne kaman yawancin mu ma'aikata ne akan ilimi ne da mu cikin sannan mu na kuma zaga wasu daga cikin azuzuwan waɗannan ɗalibai inda suke ɗaukan wannan darasi inda na tuna da wasu daga cikin waɗannan ɗaliban kamar haka Okay, Nuruddin, eh, daga na kake? Sun yi zo. zafi kuna fahimta abin da ake koyarwa eh, baba daga matakai da ka zo kuma daga cikin wanda cin kora ga shi kun zo kun samu ana taimaka muku don saboda ku ya ji muna godiya na ya kuma ki daga ina kina kuna fahimta abin da ake koyarwa kuke ji da karatu kuna ganewa? Muna gane yadda ya kamata mun gode Allah ko mun gode wanda ya kai mu. Tun yaushe kuka fara wannan karatu eh, Yau satin mu ne to in kin gama me yake so ki zama ina so zama doctor to Allah ya sa a yanzu haka dai kusan dukkanin ɗaliban da ke dokan jarabawan ƙarshe na wannan shekara na ɗaukan jarabawa ne a garuruwan da ke da matakan tsaro don gujewa irin abin da ya auku shekarar da ta gabata wato na sace ɗaliban nan yan mata na garin Chibok wanda yanzu hakan ya cika shekara guda kenan wanda har yanzu babu su babu kuma ɗuriyan su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya